وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim uh, assalamu alaikum ya wa musulmi yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu mai labiya shekara ta 2022 shugaba ka nemi dutsen ka dora saboda iska ka nemi dutsen inna ma ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu wasi'a kulli shay'in ilma a jiya mun karanta irin hukuncin da aka yi wa samiri wadda asalinsa ba palestine ne ya zo shiga cikin al'ummar nabi musa salatu wassalam sannan bayan musa ya ba ɗan uwansa haron a masar ya je ganawa da allah shi kuma samiri ya kera musu dan maraƙi wato dan saniya suka kama bautansa koma bayan allah alhali a gabansa aka halakar da fir'auna saboda bautan wani wadda ba allah ba amma kuma daga baya ya zo ya sa su bautan dan saniya wato dan maraƙi musa ya dawo yana fushi akan abin da ya faru har ma ya kama gemun dan uwansa da gashinsa yana ja har dan uwan yana cewa yabna umma la ta'khudh bi lihati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula faraqta bayna bani isra'ila wa lam wa qawli ya kama kan dan uwansa da gashi yana ja kan dan ne bari suka bata me yasa ya bar samiri har yi wannan dan maraki suke bauta ɗan uwansa ya ba da uzuri da cewa aka ya faru ne don baya son a samu rarraba a samu yaƙi a tsakaninsu sai ya sa bai bi shi ba bai kuma yi ƙoƙarin hana samiri da ƙarfi ba ya bar al'amarin sai shi nabi musa ya dawo ya ba da wannan hanzari to ba musa ya dawo mun karanta jiya cewa ya tambayi sami me yasa ya haka ya ba da uzuri wadda ba mai ba karbebe ba uzuri ba karbebe ba a shari'a sakamakon haka aka yi masa hukunci cewa an kore shi a cikin al'umman musa alaihi salatu wassalam kuma aka gaya masa ƙarshen da zai yi sanin dan marakin da ya kera musu ko ya gina musu aka kona shi aka kona dan marakin bayan an kona to kassama aka zuba ta a teku ko a ruwa ta baje to shine nan Allah yake cewa inna ma ilahukum ilahukum abun bautan ku shine Allah shi kadai allazi la ilaha illa wanda kuma ba wanda ake bautawa sama da ƙasa sai Allah shi Allah din shi kadai wa fi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya gana ko ina da ko ina ya buwaye ko ina ilimin Allah yana sama ilimin Allah yana ƙasa ilimin Allah yana ruwa ilimin Allah yana kan tudu ba inda ilimin Allah bai kai ba duk wani abin da za a yi Allah ya sani ko a jiki ko a sama ko a ƙasa ko a daji ko a rami a ko ina ne ba la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake ɓuya mu Allah ko a sama ko a ƙasa to wannan shine shi gaba Allah yake kazalika na kusu alaika min an ba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna zikra to bayan ƙarshen wannan kisa ta mil musa da haruna da fir'auna sai allah ya koma yana magana da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa kazalika haka nan yadda muka baka labarin annabi musa da dan uwansa haruna da fir'auna haka nan na kusa alaika min an ba ima sabab yake baka labarin sauran annabawa da abin da ya faru kafin ka zo kafin a aiko ka irin su annabi nuhu nabi shu'aib nabi ayub nabi dawud sulaiman zulkifil da dai sauran annabawa dukkan dukansu labarinsu ya zo cikin qur'ani aka biya matsala Allah labari aka yi masa wahayi da kissosinsu don su zama darasi a gare mu muhimmancin karanta kisan annabawa da mutanen su ne zama na darasi mu koyi darasi da al'ummominsu inda suka yi kuskure har ta kai ma an musu azaba ko an musu gargadi don wukar mai irinsa inda suka yi daidai aka yabe su aka gaya musu sakamakonsa mu ma yi haka dole ne mafi muhimmanci game da karanta gistan annabawa Allah ce wa kada ata na kamin na zikira hakika mun baka shi shine zikir mun saukar maka da shi mun maka wayayinsa a cikinsa ne ma suke samun labarin makar sabak abin da ya wuce na annabawa na'am ci gaba Mun a da alhu duk wanda ya kai da ya kawo da kansa daga Qur'ani dinnan da aka biyo manzon Allah ya yi banza da shi ya yi ko oho da shi ya ƙi jin wa'azi ya ƙi imani da shi fa innahu ya hamilu yawmal qiyamati wuzira wannan ran tashin kiyama zai dauki babban babban kaya wahala wahala ta ce wuta Allah ka tsare mu haka duk wanda ya mutu bai imani da qur'ani ba bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ran tashin kiyama makomarsa wuta ne Allah ka tsare mu khalidi da fi khalidi na fi zai dawama cikin wannan wahala cikin wannan azaba wa sa'alahum yawmal qiyamati himla tun da irin wannan kaya da mutum zai dauka wannan irin kaya da kafire za su dauka a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu da shi Allah ka tsare mu da shi na'am na'am yau mai yin fakufi so in tashin kiyama ta zo ita ce ranar za a yi busa cikin ƙaho manzalar sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa mala'ikan da aka wakkala shi da zai yi furi zai yi busa cikin ƙaho in tashin kiyama ta zo wadda ake ce masa israfil manzala ce tun lokacin da aka halicce shi allah ya wakkala masa wannan aiki kafan yana hannunsa yana bakinsa kawai jira yake a ce ya hura ya hura saboda su mala'iku la ya suna Allah ma kuma ya faru na ma umaru ba sa saba ma Allah su abin da aka ce su yi suke yi wanda jani a ce ya yi ya ƙi a ce ya bari ya ƙi bari wannan su ne amma samai da kasai rana da wata da mala'iku ba sa saban Allah rana tun da aka ce ta fito ta gabas sama na faduwa ta yamma haka take ta yi haka wata haka sama da aka ce ta tsaya da ta nan a tsaye ƙasa da aka ce ta tsaya ta tsaya tekuna da aka ce su tsaya inda suke nan suka tsaya amma ba wanda ke saba ma Allah shi mutum da aljani Allah ya sauwaka yau mai yin fakutu so ranar da za a yi busa cikin ƙaho wa nasirul mujirmi na yau mai zurka Allah ce ranar za mu tashi mujrimai idan su gulu-gulu jajawar jan da ya hada da kore a cikinsa tashin hankali يتخافتون بينهم شو يتخافتون بينهم nan take za su karada a tsakaninsu shine ta kafa tuna za su karada suna tambayin juna to shin wai zaman mu na duniya kan shekara nawa muka yi ne shin ma mun mun dade ma a duniya har muka yi laifin da muka zo muka tarar da irin wannan azaba hmm. su a ganin su ba su dade ba su na ganin ba su dade a duniya ba Eh, suna ganin kuma zama su suka yi wuce awa goma ba illa ashara awa goma suka yi awa goma kenan ko ko wuni da ya musu yi ba kenan eh, ko wuni da ya kenan musu yi ba aka ɗauki ransu suka zo suka tafi a sakamakon haka kenan azabar da ya same su suna ga ya fi karfin daɗewan da suka yi a duniya ya fi karfin sabon da suka yi akwai yadda suke riyawa su a yadda suke riyawa kenan shine Allah ce ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ranar da kafirai za su ga wutan jahannama za su ga azaba za su ga tsayuwar tashin kiyama za su ce ba su zauna a duniya ba face awa goma ko kwana goma ko sati goma kai ko ma minti goma ba ganin azaba duk daɗewar da suka yi sun manta da shi to yi kasan yadda ɗabi'an ɗan adam yake wallahi duk daɗin da ka ji duk ni'imar da ka samu idan ka shiga halin na kayi wallan sai ka manta mu ɗauka yanzu tun aihuwanka a ce kana da shekara 20 ko 30 ko 40 ko ma nawa ne shekarunka a ce duk shekaru nan kayi cikin lafiya yanzu sai aka saka maka wani ciyan ciki mai tsanani ko ciyan kai mai tsanani ko ciyan yatsa ko ciyan wata gaba cikin gabobinka wala duk sai ka manta da wancan shekarun da kai cikin lafiya kawo gane ba ne da a ce tun aikuwanka kana cikin wadata allah ya baka dukiya ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so kawo abin hawan da kake so ka kwana a gidan da kake so ka sa silan da kake so rana ɗaya tak ko shekara ɗaya tak Allah jarrabe ka da talauci duk wannan abun ka rasa shi Allah in aka jarrabe ka da talauci na rana ɗaya ko shekara duk sai ka manta da wancan daɗin da ka ji wannan ita ce ɗabi'a ta ɗan adam sai sa idan suka ga wuta suka ga azaba duk zaman da suke a duniya sai sun manta sai suka kawo bai wuce awa ɗaya ba sai ɗan adam mai mantuwa ne ɗan adam yana damuwa da halin da ke ciki ne halin da ke ciki ne nasa haka nan ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa a ashiyatan aw duhaha ranar da kafirai da su ga tashin kiyama da musibanta da bala'inta sai su ga ai a zaman da suke a duniya ma kwata kwata ba bai wuce awa ɗaya ba ko awa goma to yanzu gashi ya aka yi wannan azaba ga ta nan قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم كاجي ماذا تنبي أموتا أو شكرنا وكذونا الدنيا زمن كذا شكرا نوا قالوا من نفسي لبثنا يوما أو بعد يوم هذا mu duk zama mu da muka a duniya mu ayyana muke gani da ya wuce ini bai wuce wuni ɗaya ba hau ba da ko sashi ma na wani ya abin da suka kenan saboda musibar da suka gani alhali mutum ya shekara 20 wani ya shekara 30 wani 40 wani 50 wani 80 wani maikan kai 100 ne nisan kwana amma duk a wurin su ne ɗaya ne saboda ya riga ya wuce su sun manta kamar da wanda ya samu ima in ta wuce ya manta da ita abin da ke gabasa shine yanzu الله ya وتعالى قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعد شيء ما سوره الكافي يقول ɗaya ko يقول wani abin da suka نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون Allah ya ce na nanu alamu ya kolon Allah ce ni na fi sanin abin da suke faɗa ba su koyi suna rada ba tsakanin su ya su da suka ga wuta Allah ce duk abin da suke faɗa ka ya sani shine ma ke bada labari ai ga abin da za su faɗa eh idza yaqulu amsaluhum tariqatan wanda ya bi su fasaha da sani abin da ya ce illa bisu illa yau ma wuni ɗaya ne ma wasu ce shekara goma wasu ce kwana goma wasu ce rabin yini to ka shi wani ya ce a ah, wuni ɗaya ne wasu kuma suka ce ja'in jambulan da suke yi ma ba ma zaman duniya ba ne zaman kabari ne shekara na kuka zauna kabari bayan kun mutu wani ce shekara goma wani ce kwana ɗaya wani ce rabin wani aka za a yi su da su da su da kame kame zaman kabari ci gaba malam ويسألونك عن الجبال وقل ينسبها ربي نسبا الله يتمتع نسنا مكتبات هيمون زن الله صلى الله عليه وسلم cewa ma makoman duwatsu in tashin kiyama ta tsaya ya da su kasance ga sunan duwatsu na maganin su tura ka manya manya ya da su kasance Allah ce fakul ka gaya musu yansu buharadi na safa ubangiji na Allah zai nike su nikewa eh, za a nike duwatsu ya tafi da jibalu saira Allah ce ranar duwatsu za su zama gari arzikayawa iska arzikayawa iska kamar da iska ta za ta ɗauki toka ta watsar ta ɗauki ƙura ta watsar ta dutse saboda musibar tashin kiyama shi ma za a nike shi ne zai zama gari aikinsa ya ƙare dama sun zama turaka ne ma ƙasa to ƙasa za ta tashi za a naɗe ta to za ka dole a naɗe abin da ke kanta ne duwatsu to ranar duwatsu za su zama gari eh, ranar duwatsu za a nike su Eh, wa'izir jibalu sun yi Rana da a nike duwatsu su rika tafiya eh, wa bussatil jibalu bassa kanat haba'an mun bassa alati ranar da za a nike duwatsu nikewa su zama gari suna tafiya a iska suna tafiya a cikin iska ranar tashin kiyama kenan sarakaran makoman duwatsu shi za a nike su za a bage su kasan nan in tashi kyama ta zai Allah ce la ha fiha iwajan wala amta ranar flat take ba gini ba bishiya ba dutse ba gidan sama ko ni an nike shi iya ganin ka kawai flat mai tafiya ne kawai fili ne ba inuwa ba inuwa ba inuwa don babu gini sai akwai gini ake samun inuwa sai akwai bishiya ake samun inuwa sai akwai dutse ake samun inuwa to ranar babu babu tudu babu kwari flat in tashin kiyama ta yi haka da ta kasance ci gaba yau ma idan ya tabi wani da'iya na'am to kaji yauma idin yattabi'una da'iya la'i wajala la'i wajala wa khashi'at aswatu bil rahman fala tasma'u illa hamsa Allah ce idan tashin kiyama ta tsaya kowa zai bi mai kira ba kaucewa ba fana, straight za ka tafi wajen kira za a je ina kenan alfatin kiya wajen baje koli wajen baje kaya wajen awon ayyukan mutane arzul mahashar wurin tara mutane tun daga annabi adam har zuwa tashin kiyama kowa sai ya je wannan taron duk wanda aka musa masa rai sai ya je za a je auna aiki allah ce la'i wa jalaba mai karkacewa ta yanzu idan 'yan sanda sun zo kama mutane in ka samu dan guri ka gudu ko ka noke ranan ba nokewa ba za ka noke ba sai ka je wannan gurin kowa sai ya je Allah ce a wannan ranar wa khashatil aswat kowa ya yi shiru ba magana yanzu ba ganin idan mata za su zo sallan tarawih da daddare nan za su sama ba suna tafiya suna surutu suna damu mu ba har muna koransu muna saukansu ko ba kake faruwa ba suna tafiya ba suna surutu kuma wurin ibada da su zo to ranar tashin kiyama idan za a je wajen auna awo wallahi ba mai magana Allah ce wala taswa illa hamsa sai dai motsin kafa shafshaf shafshaf shafshaf ba mai magana saboda musiban wannan rana ina ma ka samu magana ina ka samu magana ah, ba shi ne da manzo Allah ya bada labari yake ran tashin kiyama za a haɗu maza da mata tsirara noba sai a kyalita to ya abin kunya ya tsakanin suriki da suriki maza da mata duk tsirara matsala sai alamar ya wuce ki daina wannan al'amarin ya wuce wannan in ka ka tsaya kana kallon al'aura ai ka samu sauki ne idan ka ya kafe guru kada jira me za a yi da kai ina ka ka kalli kasa mutum ma ka san halin da ke ciki kai ko a nan duniya idan musiba ta yi musiba ba ka kalle kalle inda ka sa gaban ka kawai nan ne to balle lahira da ka ga al'auran wa al'auran wa da ka gani ka samu sauki kenan ma ka za ka zaka kallon al'aura Allah ya sauwaka Allah ka tsare mu sai kowa ya ta aiki ya ta aiki da ikhlasi don Allah kowa shi kadai zai tafi ci gaba ya kaji halakin yawma izin la tanfa'u shafa'atu yace ranar ceto ba zai amfani ba ceton masu ceto ba zai taɓa amfani ba illa man azina lahu rahamanu sai wanda Allah ya izini yayi ceton wa radiya lahu qawla kuma Allah ya yarda da yayi ceton kuma da magana sai an masa magana mun faɗi sharadin ceto da wanda zai ceto da wanda za a ceta duk sanan shi mai ceto sai ya samu izini shi wanda za a ceta sai Allah ya za a cece shi amma ba wanda ya salan tashin kiyama haka kawai shi da kansa ke zai ceci wani ina ma ka inda yake ka tuna tun daga annabi adam har zuwa tashin kiyama generation nawa aka yi biliyan biliyan mutane nawa ne kuma a taru a wuri guda in a wuta ne wutar jahannama kasan ma ina ke ko mutanen boci aka tara maka aka tara su a fili guda duk mutanen boci da mazansu da matansu da kafiransu da musulmansu aka ce ka je ka samo mutum daya dan uwanka in dai ba yana jikinka kana rike da shi ba ya taso daga wurinsa ka taso daga wurinka wancan daga gidansa kai daga gidansa wancan daga anguwansa kai da anguwanka ina ka za ka shi a wannan filin balle a wutan jahannama da kafirai da fasikan musulmi duk suna cikin kamun a yake ceton kafin a musu azaba na laifukan da suka yi kafin masu fita su fita ina ka san ka samu shi generation kawai duk bayan shekara da ana ana canja generation ko bayan shekara ɗari nan duk babu bane sababbin mutane ne to na wani generation da ka tsanto shi a wani gurin Allah alama ta tashi kyawa kawai mu bar mu Allah a bar mu Allah kayansa kawai ba wani wanda zai ceto sai da izinin Allah sai da yardan Allah shi mai ceton sai an yarda da shi an masa izini shi wanda za a ceton sai an yarda da shi an masa izini wannan shine gaskiyar magana wa radiya lahu qawla sai Allah ya yarda shi a maganance a ce ka je kai ceton sai za mu ce ceton da zai yi nima wa yuhaddu li haddan za iyakance mu wanda zai yi ceton sai an iyakance masa da adadi Allah zai ceto mala'iku za su yi ceto qur'ani zai yi ceto waliyai za su yi ceto annabawa za su yi ceto duk za su ceto amma duk wannan ceton kowanne akwai matakinsa kowanne akwai kowanne akwai tsarinsa ci gaba ci gaba to kaji ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ce ya san abin da ke tare da mutane da gabansu da bayansu da inda suka baro da inda za su je ba ka bar duniya baya ba ka sa lahira a gaba da duk Allah ya sani Allah ya kewaye ka da sani amma kai baka kewaye shi da sani ba in ka cancanci ceto ya sani in baka cancanta ba ya sani in ka cancanci ga wuta ya sani in ka cancanci ga aljanna ya sani ya sani ba abin da yake buya masa ya'lamu ma bai na aidiyin wa ma yana ya san abin da ke gaba ga mutane ya san abin da ke bayan su ya san abin da zuciyar kama take tunani ya sani ba wani ba ciki ya sani ya sani sai nan koya bauta ma Allah da gaskiya babu shirka babu riya babu ji da kai babu son a sani ka bauta ma Allah kai kadai kamar yadda zaka shiga kabari kai kadai awwa ci gaba wa ana kaji wa anatul wujuhu min hayyul qayyum ranan kowa zai kaskantar da kansa ga rayayye wanda bai mutuwa wa kenan Allah kowa haka dai yana jira mai la'ayi da shi kowa sarakuna ne shugabanni ne talakawa ne malamai ne wali kowa ranan ya sun koyar da kansa kawai yana jiran me za a yi da shi ga mala'iku sun kewaye mutane Allah zai ce Liman mulku yau wa ne mulki ba mai magana wallahi kowa ba mai magana dama mulkin masu mulki a duniya ne in shugaban kasa ne yana mutuwa mulki ya kare in sarki ne yana mutuwa mulki ya kare in alkali ne yana mutuwa mulki ya kare in mai arziki ne mai dukiya yana mutuwa dukiya ta kare kowa dai wurin allah ne a matsayin talaka bawa illa rahman abda kowa shi kaɗai zai zo ya bar mulkinsa a baya ya bar sarautarsa a baya ya bar dukiyarsa a baya ya bar 'ya'yansa a baya ya bar odololinsa a baya ya bar sojojinsa a baya 'yan sandansa a baya 'ya'yansa a baya kowa ya tafi shi kaɗai single haka kuma zai tashi kuma haka dai zuwa kansa a kaskance eh, Allah ce kai wa kad khaba man hamala zulma duk wanda ya zalunci a duniya ranan ya tabe da kun zalunci kashi kashi ne akwai zulmul ibadi ba'duhum bi ba'd akwai zulmul abdi li rabbihi akwai zulmul abdi li nafsihi zulmun duna zulm zalincin kala kala ne akwai zalunci wanda ke mutane su zalunci tsakanin su ya su ya kwace ma gida ya kwace ma kuɗi ya kwace maka mata ko ya sake maka mata ko ya ko ya ci bashin ka ya ko ya buge ka ko ya zage ka ko ya walakanta ka ko ya ci mutuncin ka duk dai duk wannan zalunci ne tsakanin bayi da bayi akwai wadai hukunci akwai bawa ya zalunci kansa shine ya yi abin da zai cutar da kansa ko a duniya ko a lahira wanda ya bautan wani wanda ba Allah ba ya zalunci kansa ya cuci kansa wanda ya saba ma Allah ya zalunci kansa eh, ya zalunci kansa to sai bawa ya zalunci Allah ta yaya mutum zai zalunci Allah shine shirka Allah ya yi halitta shi kadai ya azurta ya raya shi kadai ya kashe shi kadai ka zo ka hada shi da wanda bai yi wannan ba ai kai zalunci da ka lace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba ka dauki matsayin Allah mai halitta ka doma wani to kai zalunci kai zalunci awwa kai zalunci awwa ka nan wa qad khaba man zulma hakika ya ya yayi asara wanda ya je wurin Allah a matsayin azzalimi ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wani ko ya zalunci Allah ta hanyar yi masa shirka to wannan mutum ya tade to Allah ka raba mu da dukkan nau'i na zalunci Allah ka raba mu da shi ci gaba man ya amal min salihati wa huwa mu'min duk wanda ake na kwarai alhali yana mumini kaga sai an hada biyu ka zama mumini tukunna sanin kai kyakkyawan aiki ko gane bane to wanda ya waɗannan abubuwa biyu da imani da kyawun aiki to wannan fala ya khafu zulman wala hadma kada ya ji tsoron wani zalunci za a rage aikinsa a bema wani ko a ba shi sakamakon aikinsa ba babu wannan wala hadama ya masa komai ba ba ta yi maka komai ba duk abin da kai za ka same shi kamilan da na kusana da ma kai kyakkyawan aiki ma za a lullunka maka ma za ma maka ƙari sai ta Allah baya zalunci a wa maka inna allaha la yazlimu miskala dharratin ala bai zalunci duk abin da kai za a zo maka da shi shi gaba وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرغنا فيهن الذين لعلهم يتقون أرجو لهم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله يتي هكا نن مكا العربي bai sauka da turanci ba bai sauka da farisanci ba bai sauka da hausa ba bai sauka da siyanci ko an gasanci ko iba ko yarbanci ba bai sauka da wani yare ba sai da wani ne larabci haka Allah ya ga dama da su yahudawa sun yi tsammanin nabin ƙarshe zai fito daga cikinsu ne saboda yawancin annabawa daga banu isra'ila suke ta allah da hikimansa da ganin damansa sai saukar da ƙur'ani da harshe na larabci ƙur'anin arabiyan da harshe na larabci harshe mai fasaha mai zalaka Allah ce wa sarrafna fihi min al-wa'id duk wani bayani na azaba na alƙawarin azaba duk Allah ya faɗa cikin alƙur'ani din nan don me la'allahum yattaqun ko mutane za su ji tsoron Allah su ji tsoron azabansa aw yi lahum zikira ko kuma su samu wa'azi sabon wa'azi wanda ba su taba ji ba da ka ya zo larabawa da yawan su ba samu irin wa'azin da qur'ani ya zo da shi ba amma da yawan su abun bakin ciki sai suka bujire suka bijire ma qur'ani suka bijire ma manzon Allah ya sauka da yaran su da harshen su wanda ya ɗaukaka su a laraba sun samu ɗaukaka saboda saukan qur'ani da yaran su yanzu ne in ba dan qur'ani ya sauka da larabci ba hadisi ina zuwa na da da karanta buga larabci ni ne da shi ina ina zuwa na da shi Ku ina ruwan ku da shi in ba dan darajar addinin mu da shi bane ai ga ga daukaka ne ga larabawa har mutane suna koyon yaran ku a kashe kudin tsububu a cikin wata kasa a ji a koya yaran saboda daukaka amma yawancin larabawa ba su ga wannan ba sai suka kama fada da abu suka kama fada da manzon Allah suka kama fada da Qur'ani suka kama fada da musulunci alali daukakan su ne daukakan su ne na ai na ga mun yi kusan kwana ma ko mun san ka a dakar aya daya rabbi zini ilma rabbi zidna ilma na ga kusan akwai ta duba mana lokaci yayin nan shi da sauran eh da mu fasa Allah ce fata Allah Allah ya daukaka malikul haq sarki na gaskiya me yasa ku ganin aka ce sarki na gaskiya sauran sarakunan fa sauran sarakunan ba sauran sauran sarakunan ba har yanzu ni ban ji amsa straight forward ba sauran salakuna ba na jebu ne ko na ƙarya ne nan da 'yan shekaru nan da 'yan watanni buhari ya tafi har abada ko ba zai dawo ba ko yana so kaga hai ƙarya ne ƙarya ne Eh, baban gida bai tafi ba ko yana so zai dawo da dai karya ne abdulsalam ya tafi ko tafi ba ina shi na kan ina abacha ina gawan wala salauta ta gaskiya ita ce ta Allah ina gullo kusa kusa ma nan ina ya raduwa wallahi duk wanda ya amfani da sarautarsa wajen cutar da masu addini ya yi asara duk wanda amfani da mulkin da Allah aka dan bashi aro aro ne ko ba aro bane ya cutar da masu addini Allah ya shiga uku sai ya gwammace da ma bai zo duniyan ba balle ma a ce yayi mulkin haka nan ya kira sarautarsa ita ce ta gaskiya ta Allah malikul haq sarki na gaskiya mai mulki na gaskiya mulkin da baya karewa amma duk wani mulki duk wata sarauta wala za ta kare don Allah ba ka mulki ka san jarrabawa ce ka yi kokari kai abin da za ka ci jarrabawa nan kafin a kwace kafin a zo ranar da menene babu shi amma lokacin da mutum yake jiyan mulki jiyan mulki ta ɗebe shi ya kashe wancan ya azabtar da wancan ya ɗaura wancan wancan ya kwace musu wurin ibada wancan ya kwace musu wurin addini wancan ya kai su kurkuku saboda lokacin yana kan kujera domin kujeran domin kujeran yana zuga shi ana yawo da shi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi duniya ɗaya da duniya ba take nake yi kan zai kuma fassara ku ba ko gane bari to wannan wi wi wi wi wi wi din ya gane wannan jiniyan tana zuga su wannan jiniya din tana fasa musu kai alaliyan shekaru kaɗan ne shekaru kaɗan ne kujerar aski ne an gama maka tashi ka tafi wani ma ya zo ya hau tsawa tsawa ne daga almalikul haq man huwa Allah sarki na gaskiya sarki na mulkin da baya karewa shi bai da tenuwa fa ah, ba tenuwa ba tenuwa bai da bai da mataimaki bai da bai a to ba wanda zai kawo ne ba wanda zai kawo ne za a ce yana da mataimaki ba to shi yana kawo ne alhayyul qayyum fa yake tar tun azar saboda fa ta'ala Allah Allah ya daukaka malikul haq na gaskiya eh sadu zungur ya kasa eh wallahi ka sadu zungur samar shekara 60 ma sadu zungur yayi wannan waka ya fara gode da cewa yake Allah mun gode maka sarki sarki shi daya sarki na gaske shine sarkin gaskiya ta yana da ilimin addini aka yabo da sarki na gaskiya shi kadai shine Allah amma bayan shi duk ƙarya ce na duk mai gucewa ne za a neme shi a rasa da ne mulkin Allah Allah ji gansa da zungur Allah gafarta masa wallahi da kamun independent kamun samun incin Najeriya ya mutu 58 kaga najeriya kuma ta samu yankin ta 60 kaga two years before independence shekara ce ne a kama a sanin ciyar da su su suka yi gwagwarmaya da turawa ba don su bar mulkin su koma kasar turawa mulkin mallaka allahi ɗaya ba kyakkyar akwai hikima a ciki wala ta'jal bil qur'ani akwai lokaci da mu fassara ko gobe gobe ta mu bari sai gobe to karanta tambayi eh, ya karanta ya dai kawai ya dai gobe ma fassara ci gaba wannan a kun ji tambayar da mai tambaya ke ana tambaya mai tasu ji eh, su ji ba kun ji wai idan kiyama ta tsaya an zo hisabi akwai waɗanda za a ba su uzuri da jahilci a ce to saboda ku ba ku sani bane ko ku tafi aljanna akwai a'a ba za ku ce babu ba jahilci kashe kashe akwai jahilci da yake zama uzuri akwai da bai zama uzuri an gane wannan a inda jahilci kan zama uzuri shine ga wanda ke sabon musulunta ya musulunta ya karɓi kalmar shahada ya shiga musulunci bai daɗe a cikinsa ba sai ya mutu kaga wannan jahilci zai ga masa uzuri ai a cikin sahabbai akwai wadda a rabbe ya musulunta ranar ya mutu bai taba sallah ba ma ya musulunta za a je jihadi ya je manzon Allah kuma ya kashe shi to kaga wannan idan a wajen hanyar tafiya ne wani abu na jahilci za a shi uzuri saboda bai samu lokaci ba haka nan wanda ya rayu ya musulunta ya rayu a cikin dutse a cikin dutse a dokan jeji bai samu wani koyarwa na musulunci ba sai mutuwa ta ɗauke shi ana yana da uzuri amma wanda yana cikin al'umma ƙasa ta musulmi gari na musulmi irin bauchi irin kano irin su gombe irin su maiduguri kuma ya samu tsawon rayuwa da zai nemi ilimin addini da zai nemi inda ake karantarwa ko wa'azi ya yi sakaci da yi ba wannan idan yi wasu abubuwa da su jahilci ba zai zama uzuri ba an raya shi rayuwar da ya kai mai ne ya nemi ilimi ya raya cikin al'ummar da akwai ilimin addini kawai sakaci nasa ne da lalacinsa da ko ohonsa ta Wani ba a masa uzuri ba an gane wannan dai ci gaba taron ba ta yi wannan karantarwa eh, rikiyo ya ce a wani Allah ya ba masa ya ba wa jistoki ilimin ibada a masalacinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi ƙarya ne wannan wallahi tallahi ƙarya ne kun ji yau masu Allah ya ba mu kiristoci yin ibada a masallacinsa a madina wallahi ƙarya ne su ne a ah, wace ibada ayatul wace ibada ta shi rawa irin na coci ko kiɗa ko waka wani hadisi ya karanta wani hadisi sai karanta ya kota ɗin hadisi ya karanto mana ai akwai hadisi ya karanto ai addinin hujja ne kul hatu burhanakum sai kawo ya kawo cikin ya ba su dama su ibadar su a masallacin da su kiristoci wata irin ibadar don mun san mun san kirista kila a wurin su ibada ne rawa ibada ne waka ibada ne sai ne kuma tafi ibada ce eh haduwan mata da maza su yi da mata su ma duk ibada suke to wanne ne da ya kai a mu da Allah wanne ne wanne ne wato mutane ba sa tsoron Allah ni na za akwai nasara jiran kiristocin na jiran suna wakin yaman suka suka gana da manzon Allah wajen akan da'i mukabala da su karshe ma suka ki mukabala bayan sun ki mukabala daga baya wasu suka da suka musulunta iyakar ta kenan hadisi abin da ya zo kenan ina ne ba su suka yi ba da ina ne a wani hadisi. kaga mai wannan dan intercept ne dan intercept ne eh, dan nairek ne nairek dan nairek ne dan intercept ne shi ne nasiyar da manzon Allah ya na ƙarshe kafin ya mutu yace akhrijul yahuda wannan nasara min jazilatil arab hadisi ne ingantacce yadda ku fitar da kiristoci da daga jazilatil arab da yake a fitar da shi ne kuma dai ba su dama a masallacin sa sai ibada jaziratul arab ganin suna da larab kasan jaziratul arab ya kunshi yaman ya kunshi taif ya kunshi makka ya kunshi jordan ya kunshi urdun ya kunshi kuwait ya kunshi duk wani asar jaziratul arab yace a fitar da su sai ga shi ma a madina ya kori yahuda suka koma ina aka kori suka koma ina khaibar zamanin umar har ma yahuda suka ce wa umar kayi bid'a kayi abin da annabinka bai yi ba ce annabi bai kore mu iyayen mu ba kai aka kore mu sai ce ai yayi umurni ko da bai ba yayi umurni ya za na fitar da ku yukuribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suka dinga cire gidajen su abu mai amfani da kore su kwano su cire tseko su cire ne su cire da su su ka bari kuma ga cewa wai ya ibada ya ba su dama sun yi ibada a masallacin sa ina hadisin ai muna jira a kawo mana hadisi Allah sawaka mu dai ba za mu canja mu Allah ba ba za mu canja mu zan Allah ba akwai sauran mutane da ta duk ba a wannan kuskure ne wai yana ana magana ne wanda suka samu liman yana ta hiya a sallah sai su tsaya ba za su kabbaran harama su bi shi ba sai su bar idan liman ya yi sallama sai su koma can baya sai su je su yi nasu wace wannan kuskure me yasa zama kuskure saboda hadisin manzon Allah yace wa idza qumtum ila salati fa atuha wa alaykum as-sakina wal waqa fama adarattum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu a wata riwayatin faqadu magana ce in da ku je sallah masallaci ku taho cikin nutsuwa kar ku gudu abin da kuka samu tare da liman ku sallata wanda ya tsere muku ku rama ko ku cika kaga maɗin nan masdariya ne na kira duk ɗan abin da ka samu sai ka sallata kawai kana zuwa liman yana zaune kai kabbara yana tsaye kai kabbara yana ruku'i kai kabbara idan ka samu ruku'i kun dago da shi wannan raka'a ka same ta in kuma ka samu ya dago daga rukui nan ma za ka yi kabbara ka bi shi amma wannan raka'a baka same ta amma ka samu ladan yin sujjada da shi da dagowa da shi ka samu wannan ladan amma wannan raka'a tunda baka samu yin ruku'i tare da shi ba sai kai ɗin ɗinta gefe ba ka yi lissafi da ita ba haka nan in ka samu liman yana tahiya sai ka kabbara ka bi shi kai tahiya ka samu ladan wannan tahiya amma wannan sai kai fakin ɗinta ba za ka kidan ya da ita ba saboda baka samu ruku'i ba an gane wannan ba na abin da ake yi ba dai ne ka zo ka samu liman yana zaune kai ka tsaki kam ka jira ya sallama ba wannan jahilci ne tunan ma adratun ma ma dinin ko muka kankantansa sai kai kabbara ka bi shi in ka samu ruku'i ka wani raka ya kida da ita in ko baka samu ruku'i ba wannan raka ta kubce maka amma duk abin da kai ta zai liban kana da ladansa an fahimci wannan kai sauran lokaci da kanto kun ji wa yana ganin yan kungiya suna sallah da hoton shugabannin kungiyar su ne ya jiki kanto kun san su yan kungiya ai su ba su dama hoton ma haramun bane idan sun yi sallah da hoton a cikin ne da su amma ga hadisi ingantacce sai musulun manzala ya ce wa aisha ki daga waɗannan hotuna suna bujiro mu ina sallah suna ɗauke mu hankali sai sa imamu sai kawo babin karhancin yin sallah a wurin da yake da hoto ko wani abu da zai attracting din mai sallah sai sa mai lahallari ma yake cewa karka sallah da rigar da suke dauke da wani abin da zai ja hankalin mai sallah ko da ta bayan ka ya rika kallo kuma ka san shedan da hoto in dai hoto ne shedan sai ya sa kai ta kallon sa kana kuma cikin sallah wanda zai iya bari za ka iya bari ma an ka gama sallah din ka kalli hoton amma shedan ba zai barka ba sai ce sai ka kalla kana cikin sallah din da shi shine maza ce a dauke wannan hoton yana ja masa hankali in yana sallah daga ba daidai bane kana sallah wurin da ke da hoto zai rika ɗauka hankalinka mai gwan hankalinka yana jikin Allah kana ganawa da shi sai ka kana kallon hoton haka ba daidai bane Allah ya sauwaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai da daidai Allah ya kai mu Allah ya sauwaka